yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A kuma si kasar Ghana kuma za a iya jima alfa rediyo sai kuma ta intanet a voahausa.com masu gabatarwa. Usman Ahmad Kabara. Tare da ni Safinatu Sada dangi. kuma duk amarya an ta zo ita tana tunanin kina tana shigowa fa ki fita ne eh, to in ta ga kin zauna da cewa gidanki ne yawanci amarya haka shi kuke ba duka ba duka ba kin san me ai a wani sama kuma ke yanzu ba ta fatan ta tafi kafin ki so a'a ba na fata amma kin san mafi yawancin abubuwan da ke faruwa yanzu su fa uwar gidan nan ba sa kama kansu tun daga ciki tun kafin ma kai ka shigo zaki ga wata uwar gidan za ta dauki lambar ki ne a wayar shi kamar misali yanzu ni uwar gidan za ta dauki namba ta a wayar shi ta kira ni a'a hello wance ce wance ce eh kaza ina gajiya ba gajiya a ban gane mai magana ba zaki gane dan ubanki wallahi tallahi idan baki fita idan mijina ba idan baki rabu da shi ba duk abin da naga dama sai ni miki hmm. ke sai na sabauta ki sai na kaza to kin gani kuma tun daga nan gurin hmm. zan fara jin na tsane ta. Uhm, wannan shine so mun tabin abin da za a ji yau Litinin 26 ga watan Maris na shekarar 2018 a cikin shirin inda za mu yi magana akan kishi tsakanin halin uwar gida da kuma matan da aka tara a gidan. abokiyar aikin mu binta ibrahim da ke kaduna ta tattauna mana da wasu malamai a zauren yau da gobe haka yake sannan kuma tambayar da muka muka a shafin facebook da twitter ita ce shin wa kuke ganin ya fi kishin ne tsakanin waɗannan mutane wato uwar gidan da kuma su waɗanda suka zo suka taddata ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa haka yake to mun gode kwarai a biyo mu To a shafin Facebook da Twitter ɗin kamar yadda kuka ji muka faɗa mun tambaye kuwa ya fi kishi ne tsakaninsu musamman ita uwar gida da kuma amare da suke zuwa su tadda ta a gida ga yadda kuka amsa mana. To, eh, sakon farko ya fito ne daga Ummu Walad. ta ce hmm uwar gida kai ai rawa kai ne yake sa amaran kishi mm-hmm. to sai kuma lami ahmed usman tangan makeri ta ce mun haɗa wannan sako ne da habiba ahmed usman tangan makeri to ko su ma uwar gida da <laughs> <laughs> suka ce mu dai a ganin mu duk kowace mace tana da kishi gwargwadon halinta amma kishi ya fi karfi ga matan da suke jahilai waɗanda ba su yi karatun boko ba sannan kuma ba sa zuwa makarantun islamiyya na matan aure za ka ga kishin da ke tsakaninsu ya fi muni ku tashi lafiya wato ba a rabu boko ke mm, mm, mm. sai ismail bin tahir abu bilal ya ce a magana ta gaskiya uwar gida ta fi kishi domin ita ce wacce take tare da mijinta shekara da shekaru kuma tana tunanin wata za ta shigo mata rayuwa dole kishin ta zai fi na amarya sai ga wata ta yi kundin bala ta shigo <laughs> to sai bashir muktar yusuf ya ce bakin kishi na wajen amare ita da ba ta da wani buri sai ta raba tsakanin uwar gida da mijinsu sannan domin ta raba uba da 'ya'yansa wanda uwar gidan ce ta haifa masa allah amarya an amarya har agola shi har agola shida takan ah, har agola shida takan kwaso ta kawo gidan miji saboda tana bakin ciki da kishi na 'ya'yan uwar gidan wato ita kwaso 'ya'yan da ba na mm. ba na shi ah, ba na agola ke eh ta kawo wai har shida wai <laughs> Sai Fatima Ahmed Indiya gashiwa, ta ce hmm. yau da gobe ikon Allah tabbas masu iya magana na cewa wai kishi kumallon mata idan ba a kwanta da kai ba to za a tashi da kai. Hmm. To don haka muna nuna wacce tafi kishi ko kuma bambancewa a tsakanin uwar gida da amarya a gidan aurensu da suke zaune. To a gaskiya ni dai a tawa fahimtar uwar gida ta fi amarya kishi sosai. Domin ko ita za a yi wa kishiyar ba wai amaryar ba. Domin ni ga nauce ba jiyau ba tunda akwai wata mata da ke unguwar da nake zaune. Mijinta zai kara aure wallahi har kusa hauka hauka cewa ta yi tana ta zazzagin mijin da iyayen amaryar da zai aura to amma duk wannan abin da ta yi bai hana shi yin auren ba mm. domin wannan juma'ar da ta gabata aka yi auren kuma suna nan tare a gida ɗaya to don haka magana ta gaskiya uwa gida ta fi kishi sai dai ita ma amaryar daga baya ta koyi yin kishin to don haka mu mata sai mu ce Allah dai ya sassauta mana matsanancin kishi na hauka a zukatan mu amin Mm, to amin amin wannan wai shine shure-shure bai hana mutuwa ba <laughs> to sai umar lawal dan fulani ce a gaskiya dukkan su su bi akwai kishi amma amarya ta fi sai bulau bula'u ne ko bulau mm. ai sami yace amarya domin ita ta zo gidan a baya amma tana son ta fitar da ta gida eh to bari dauki guda daya na twitter daga karshe mm. wanda hadiza saulawa tace zafin kishi halitta ce wanda kuma uwar gida tana da nata amarya tana da nata amma akasari uwar gida ana ganin nata ya fi dacewa su yi kishin mazajensu tunda su suka daɗe da su kuma suka yi aure tun saurayi da budurwa ita kuwa amarya wata ta gani wata ta gani ta wani ta gani ta rugo ta shige gidan kenan take nufi <laughs> to mun gode a ci gaba da aiko da sakonni mm. To yanzu ga tattaunawar da wakiliyarmu Binta Ibrahim ta yi a zauren muhawarar yau da gobe daga Kaduna. To baki barkanmu da sake saduwa a cikin zauren namu da muke tattaunawa akan harkokin yau da kullum musamman na zamantakewa. sannun ku da zuwa. To zauren namu yau dai akwai abubuwa masu kayatarwa da zamu gabatar kuma duk kafin dai in fara zan ce na tanaji ruwan sanyi da kofuna ga sunan duk wanda zuciyarsa ta je sama mm. to ya sauke da ruwan sanyi kuma a mai zafi ne gaskiya ne mm. to a zauren namu akwai Nafisa Yusuf Adamu Usaina Idris Musa Muhammad Kabir Musa Kumsat Muhammad Hassan to malamai barkanku da zuwa za ku yi mamakin me yasa na ce na tanaji ruwa mai sanyi saboda hmm. wannan zaure na yau sannan kuma na eh. tanaji masu rabo a waje a to ni na <laughs> abin da mu tattauna a yau hmm. wani abu ne wanda ya riga ya zama mana jiki hmm. ko da aure ko ba auratayya wani hali ne dan adam maganan shi ne kishi kumallon mata. Ah, dole Awo mala ya zaka ce kumallon mata? <laughs> Kumallon mata ba. Mm. To amma kuma kishin nan fa ba na waje bane ko kuma na ma'aikata? Mm. Na cikin gida ne mm. tsakanin iyali. Wato na ma'aurata. Na ma'aurata. Kuma shi da kishin sosai. Shi kishin sosai wanda mahaushe ke cewa kishi wato a haɗa mata fiye da ɗaya a cikin gida. Eh, wanda suke ƙarƙashin miji ɗaya. To akwai magana da mata suke yi na cewa uwar gida tana iya buga kirji ta ce ita ai akwai ta da haƙuri hmm. amare da ake kawowa a bayan su. Tunda ita ta yadda aka kawo su eh hmm. so su sun fi su kishi hmm. sun fi su san nuna zalama da san iyawa a cikin gida. Su ma amare su ce wane ai ke din da kika zo kike neman ki ce yanda na shigo haka zan koma. Kika hana ni zaman jin daɗi bayan kin gama rayuwa ki ko ka kuke cewa To to shine a wannan karan na ce to bar in kawo ita uwar gida sannan na kawo amarya wacce bata daɗe da samun shiga cikin ɗakin miji ba ita ma ta zo ta wakilci amare sannan kuma na ƙara kawo wacce ita kuma tana shirin shiga nan da wata ɗaya ne ko biyu kika ce ɗaya ne to insha Allahu sannan kuma na ce to ai kuma ba a yi wasa tare ci babban ba wanda ya hada badan nan wanda suke haɗa rikicin nan bar a gayyace wakilin su suma sai muka gayyaci namiji Malam Kabir shi ma ya tsaya a matsayin magidanci ya kuma gaya mana shin yaya suke hangen wannan abin wai waye ya fi kishi uwar gida ne ko amarya to kuma yanzu an ce dai uwar gida sarautar mata saura sauran ba ku yi hakuri fa ga uwar gida zan fara mm. wai haka ne kuwa a ah, to bata kashan bane in ji ba haushi kin gani ko mm. yanzu ke kin san gaskiya kin ce zaki fara da uwar gida eh. saboda kin san da haka ya kamata kuma babba ko ina babba ne haka ne to amma yanzu dubai da suka kai tsalanda suka nuna cewa su su ne su ma sun shigo don Allah me zai sa uwar gida ba za ta abin nan ba yanzu a gida baki san irin rufin asirin da nema mijina ba eh. tun bayi da komai eh. kila ma tare ma muka yi makaranta muka taso tare kila ba mamaki da ni nake ce da shi daki daya muka zauna muka yi komai tare mm. yanzu Allah ya kawo rufin asiri mm. na yadda mm. saboda ina son mai gidan nan nawa na yadda cewa eh na yadda eh, namiji na da Um, bukatu kala-kala eh. kuma yau da gobe fita waje yana gani yana gani kuma da an ce a rufa mm. musu asiri sun yi yawa yara sun ki wani dan abu an yi kwalliya ya gobe sai a dan fasa kin gani mm. ah, ah, ah, ina kwalliya ina kwalliya amma dai kawai abu ne kawai kisan yau da gobe eh, sai kuma ina tausaya mishi saboda kullun ya fita ya gani kullun ya mm. fita ya gani na yadda ni fa na yadda mishi muka zauna muka shawara ni ma da ni akai komai to dan Allah mu yi maganar kishi a ciki amma duba yanzu tana shigowa ta fara katsalandan tana nuna cewa ita ma ta abin nan ta manta Gishe kamar eh, mm, bayan nan tana son ta zubar da su yana yiwuwa To ke kuma kin ji abin da aka ce akan kuma amari. Ah, Haka kuke yi dama? Su ne yan wahala ne ai. A ah, kuma kin ga yawancin uwar gida wallahi yawancin su ladan noma ne. Saboda amare da su aka soye. Eh. kuma an tara abubuwa da su za a zo a ji daɗi a eh. ci gaba da kashi. To amma wannan ba yana nuna cewa ku ƴan kwaɗayi ba ne lokacin da mutum bai da shi ba kwa so? Ina to lokacin da yake da shi ma ƙila ba haife ni ba. Anti Binta. Awo. Wata matar wata yarinyar ki ga wallahi lokacin da bai da shi lokacin da na aure shi ita ba ta aure shi a lokacin ba. Kwaɗayi kawai ya shigo da ita kuma tana dogon hange tana eh. shigowa an ta ga ba a sakan mata haka ba sai ta ɗauka cewa uwar gida ne ta yi komai ko kuma ta ɗauka cewa a ai uwar gida ta kanka ne komai. Eh. To ke kuma kin da gidanki. ku da kishi su suka fi ku kishi ki ai dama ai ki da kin da muna da kishi ai ba za mu yadda ta shigo ba ai na ba kishi ai halitta ne ba lalle bane ita kishin tana da kishi ni ina da kishi ba oh. kuma da nake miki magana ila lokacin da ita suka yi auren akwai wanda na sani kawata ce ita ta shiga a ta biyu wallahi lokacin da iyayen da uwar gidan da mijin suka yi aure lokacin aka haife ta to ina za a ga ina zai ganta lokacin ya aure ta to sannan kuma sai ta zo ta ce ta gwada kai da babban to ke to kin ji ba <laughs> kin san an ce zamani riga mm. Mm, an ce zamani riga kowa da irin wadda yake kawa kuma ta karɓi jikinsa eh. kin san su amare yanzu eh, na yanzu yawa na yanzu kwarai kuwa mu masu yawa eh da muke shirin shiga da sauransu mm. akwai abubuwan da dama da yasa mazan su suke ɗokin amaren ko kuma suke su kuma amaran suke nuna wannan kishin su nuna su su ne sun fi kowa da sauransu eh. misali kamar a ce ita uwar gida kamar yadda kumsa ta magana cewa na dauri ne su yan ladan noma ne mafi yawancinsu eh, da sauransu kin ga bari miki misali akan kwalliya kamar yadda Hajiya Usaina ta magana mm. yadda kika ce a yau an yi kwalliya gobe kuma a dan huta da dai sauransu mu kin ga yan zamanin nan da sauransu irin wa'ansu abubuwa da dama ke ta daurin nan uwar gida fa baki san su ba yanzu mu kuma muka sani eh, eh. to idan muna yi sai ke ki dinga kishin ya akai akai kaza akai kaza dan zaki ji wata mata ce kai wannan yarinyar nan karuwa ce ba <laughs> saboda irin abubuwan da zaki ga ana yi da eh. sauransu in eh. kwalliya ne idan shiga ne oh. irin ki sa kaya haka yanda dai zaki ja ra'ayin miji da sauransu eh. be abin da ma da sauransu to zaki ga cewa ke kaman yana juya miki baya ne shi yasa kike wannan kishin ita mm. uwar gida wal ke kuma baki abin da kike baki abin da kike jan hankalin shi da zai sa har ita ta <laughs> abin ta nuna cewa dan wani lokaci ma zaki ga <laughs> tsofai tsofai an fara sa wando sa a cikin gida wai ana ba ta fara yi ba sai da mm, amarya ta shigo gida duk wasu abubuwa kamar a ce gyaran ɗakin ta ko tsafta ko wani abu dai makamancin haka ba za ta yi ba fa sai amarya ta zo to amma ne yasa yawa kwarai sai amarya za ta zo a'a bari in yi sauri in je in kai gyara kafin wannan a kawo ta kila za ka kawo wannan shi ma kishi ne to bari mu tambayi mazan nan dai ya kuke gani me kake ganin wai shin mata uwar gidan ne ko amarya kin ne wato na sai yanzu da kika yi maganar maganar ki ta farko sai yanzu na tabbatar da cewa za ta kasance da kika ce kin nemo ah, ruwan sanyi eh. a gefe hmm. sannan kuma kin tanaji masu arabiya fada a waje wato wani abu da na kaduna wannan wannan irin artabu haka uwar gida amarya da wakilan ko in ce wakilan juna mm, da kuma wanda ya hada da eh, wakilin wanda yake hada wanda yake hada rikicin jiminta <laughs> to zabina da masu sauraro tunda mun shakata yanzu kuma bari mu koma mu ji shin yaya abin nan din yake ko kuma ragowar abin da ya rage a cikin zauren namu haurar yau da gobe da mu ji mm. ci gaban ya saka kare <laughs> tunani kin ga idan ka tara mata guda uku to kowanne kamar yadda kumsa ta faɗa kowace tana da kishi eh, amma yawwa amma kin ga ta tsakiyar nan mm. na fi ganin kishin ta oh. saboda akwai wani aboki na wanda zai aure ita yarinyar da aka auro ta tsakiyar ma'ana ta biyun mm. shekara ta ɗaya sai ya gano wata yana so ya ƙara aure amma ta manta da cewa wata fata zo ta a gidan nan hmm. idan kika ga yadda aka tare mata ranar ɗaurin auren nan sai abin ya baki mamaki ma'ana faɗa zage zage ranar har mahaifiyar shi ta ta zaga ta dan ce haka dai ta ce ai duk munafucin ma na mahaifiyar shi ne eh. ita take janyowa ana yi mata duk irin wannan wulakancin ya za a ce eh. shekara ta ɗaya me ta eh. rage masa da har za a ce shekara ɗaya har ya ƙara ta manta da cewa ita wata wata ta tara a gidan hmm. so sannan kuma inda nake ganin ita wannan ta biyun suna yin wani abin da gayya don su zunguro uwar gidan a ce a ah, ai ita uwar gidan nan ba ta da hakuri a uwar gidan nan ba ta da shi yasa su tari wani lokacin idan ka ji daɗin zama da mace mm. musamman wadda ka karo daga baya eh. to idan ka tunani cewa tana yi maka kaza tana yi maka kaza wanda a baya can baka same su ba mm. to shi yasa kike ganin har wasu mazajen suka nemi bari su rabu da wa'ancan wato ainihin tabakon su zauna da wa'annan saboda duk abin da suke bukata ko wani ma har ya ce mini wallahi shi bai taba sanin cewar aure daɗi gare shi ba sai a yanzu sai da ya kara ta biyu to kin gani duk wannan kisisi na ce da iya eh, zama da iya eh. kisa da iya kishi na matar da ta zo daga baya shi yasa na gaya miki ita amarya idan ta zo koyi za ta yi da wa'annan biyun ya Allah wadda ta ga ta fi hankalin ta kwanciya da shi ko uwar gidan ko kuma ta biyun su zauna dama an ce ai mijin mace mace uku munafikin mutum daya mm. saboda dole sai an samu wanda suka haɗe kai guda biyu sun bar daya a gefe to ina tabbatar miki ko da zuwa suka zaki ga amaryar nan da ta biyun su suka fara su suka fada kai suka bar uwar gidan saboda ita ta zama abin da bature ke kira all modern kin gane mm. duk wani abu da namiji zai nema a tare da ita tsohon yayi tsohon yayi duk wani abu da namiji mijinta zai ko da shekarun ta bai kai ba ah, <laughs> ai bari ki ji musamman akwai wani jinsi ya hakuri akwai wani jinsi guda daya wanda idan kika lura da zaran mace ta haihu so daya mm. zuwa so biyu mm. to zaki ga gaba daya ita da kwalliya sun yi bye bye eh. ita da jiyar da miji daɗi eh, sun yi bye bye wata shiga ta jin ta miji ya gani ya burge mm. sun yi bye bye da ka matsa mata sai eh. ta ce ha ba ai <laughs> ai mu mun tsufa sai dai a bar waya da bakin ta kenan wakin ji abin da ake cewa kanku to ai mai gidan yawanci ko shi yasa wallahi su suke jawo mana su suke jawo mana daga waje haja binta kowa da zamanin shi zamani na lokacin ba a rashin kunyan yanzu ba a rashin kunya akwai kunya tsakanin ka da miji eh. rashin kunya su a gurin kin gani akwai ado rashin kunya ba a ku tsaya mana ku tsaya mana ba magana amarya karuwa ba ita amarya duk kafin ta zo gida mm. sai ta ga kaman ai ba a son ki ne aka auro ta mm. kuma ko a akwai abin da kika kasa ne aka auro ta ba a san cewa a'a wani namijin yana yi ne kawai saboda ya ci kan maganar addini ne wani kuma yana yi ne kawai saboda sha'awa ke kuma kina nan da karfin ki da darajar ki a gida amma mm. su sai aga kaman ba a yi to kuma mijin nan da can me yasa bai complain ba in ki kwallon da wani abu me yasa bai complain ba sai bai taba korafi ba mm. sai ke ne mara kunya zaki shigo ki san cewa ni ba na kwalliya ko kuma ni eh, old model ce to gaskiya kuma duk amarya an ta zo ita tana tunanin kina tana shigowa fa ki fita ne eh, to in ta ga kin zauna daram cewa gidanki ne yawanci amarya haka ki kuke ba duka ba duka kin san me ai abin kuma yanzu ba ta fata fatan ta tafi kafin ki so? A'a bana fata. Amma kin san mafi yawancin abubuwan da ke faruwa yanzu su fa uwar gidan nan ba sa kama kansu tun daga ciki tun kafin ma kai ka shigo. kamar mu da za mu shigo haka ba kama kansu suke yi ba za ki ga wata uwar gidan za ta ɗauki lambar ki ne a wayar shi kamar misali yanzu ni uwar gidan za ta ɗauki lamba ta a wayar shi ta kira ni a'a hello wance ce wance ce eh kaza ina gajiya ba gajiya a ban gane mai magana ba za ki gane dan ubanki a'a ban gane ba ne shi yasa nake tambayan ban gane mai magana ba wallahi tallahi idan baki fita idan mijina ba idan baki rabu da shi ba duk abin da na ga dama sai ni miki hmm. ke sai na sabauta taki sai na yi kaza to kin ga kuma tun daga nan gurin hmm. zan fara jin na tsane oh, oh. a cikin zuciyata eh tunda ya za a yi ta fara tun ban ma zo ba da mm. sauransu kuma ba a riga ba. to ke ba za ki raba mata da miji ba ki ki samu saurayi dan wanki abinda Allah kuma ya hada kwarai shi Allah shi yace yana so shi ba yace yana son ta abinda eh, kuma Allah ya hada ai ba wanda yake raba to ta cikin gida kuma sai a wulakanta ta a ba ta wulakanta su ne ba su kama kansu abin da ya sa rashin kamun kai ne da sauransu kin ga tun kafin in shigo mm. ta fara zubar da girmanta yanzu da muka yi wa'annan maganganun da ni da ita idan na shiga ki gaya min ta yaya zan dinga bata girmanta ba da zan yi bata girmanta ta zubar da mutuncinta su sun faɗi haka ne ni akwai wadda daga cewa kawai yana son ta da wane ne ta fara yi mun waya tana cewa ai ta ji labari na na mallake shi to ita za ta shigo sai ta yi magani na ita za ta yi kaza ita za ta yi kaza ba ma aure ta kuma ita take kiran ki to ita kuma tana zaune ba ki ma sani ba kin gani dan Allah irin wannan abun ya ni da mijina fa da mijina fa kika gani mun shigo bariki tare da abuna sannan kawai wai dan ya ce na son ki zai aure ki sai ki fara yi mun wai wai dan tana waje ta fiki kishi to kin gani mm. to kuma masu hadin fada <laughs> wato idan kika auna wa'annan maganganun gaba daya a awo na basira eh. to dukkan wannan magana da na faɗa ita ce gaskiya wadda za ta zo daga baya mm. to ta fi uwar gida kishi saboda idan dalilan ka kake ai dukkan wannan wato dalilan da na faɗa dukkan su sun riga sun tattara miki kin ji mace tana gida kafin ta zo za ta kira uwar gida ki fita wato ni sai na zo na yi maganin ki kamar yadda Hajiya Usaina ta faɗa. Mm, Nafisa ta faɗa cewar uwar gida tana kiranta mm. ana samu amma bai kai yanda su amaran mm. suke yi idan suna waje ba musamman saboda wata tun daga waje za ta fara faɗa da uwar gidanta tun daga waje kafin ta shigo gida kuma wani lokacin yanzu akwai wadda na sani a nan nan nan kusa ba da wani nisa ba wallahi na gaya miki da lokacin da yana neman ta uwar gidan ba ta yi mata magana ba amma sai wata matsala ta faru sai suka haɗa a gurin biki kawai sai wata munafuka ta gaya mata cewar ai ta ji ranar uwar gidan tana cewa wai an ce ce za ta aura to za ta shigo ta ga zaman ki a gidan kawai yarinyar nan ta miƙe to kaza kaza ta yi ta zage zage wallahi da ban yi niyya auren wani ba amma yanzu na tashi auren shi saboda haka sai na yi maganin ki kaza kaza kuma wallahi sai na yi auren ko ba dan Allah ba sai na yi kuma yanzu zancen da nake miki wallahi ana nan an yi auren to kin gani kin ga irin rashin koyon yaran yanzu ko in ta ji in ita ta ba rashin kunya irin na ƴaƴan yanzu ba dan kin ji an ce kaza kaza ai shi kenan ki hakura ki jira ki shigo ki kai wannan da me zan kalle kai uwar gidan yin magana um, ba kin ji ma an ce gulma ne hmm, ba tabbas ta cewa ba za a kara ba ba mamaki ba ta faɗan ba amma ta ji wai wai kawai gashi na ta dauka tun kafa aje ko ina ta fara maka rashin kunya tun fuka baka ta shigo gidanka Gidan gidanka ba mijin ka fa za ta aura fa mijin ka fa za ta aura To da ta rike ta ba har ta ta bari a mata haka? Ta bari a mata kishiya ke ne? Za a to ba wai ta kishiya ya zama dole ne ya zama dole za a yin za a yi. Hmm. Amma ya kamata a rika sako hakuri ne daga mu amaran hmm. har su iyayen gidan. Su sani cewan fa kaman zani ne fa Hajiya Binta hmm. yau na siyo wannan gyalan dubu ɗari ina ina sa shi ina sa shi ina sa shi na gana dubu biyu tsakani da Allah ko biki zan tafi yayi ne sabo za ka dauka sabo za ka dauka sai dubu ɗarin aje shi a kwati amma kuma sai a killace shi kar a wulakanta to yana to ai da ba yadda shi za a yi ba ai an ninke an aje shi to shi kenan a ba ba ninki aje ba aje shi na wucin gadi oho eh, an dawo biki a cigaba da amfani da shi a ninke ne a ninke ne a ajiye ko a yi kyauta da mm. shi ko a yi kyauta da shi kin ga kamar yadda Hajiya Usaina ta maganar cewa da sauransu ni a nawa gani da sauransu su eh, eh, uwar gida gani take yi ai idan aka kawo amarya duk wani jin daɗi da take yi da wani sake mata da aka yi da komai da wani abu da ya taso dai da sauransu ita fa kamar an riga an yanke mata shine kawai za ta zo a ci tare dole ba karuwa suke ba karawa mm. suke sannan su auren ba to amma ai hakuri ya kamata dai a yi hakuri eh, ya kamata dai a zo a yi ba a san arzikin amarya ba ba a san wani irin arziki take da shi ba kila ma zai ninka ne abinda ake ba a miki da yanzu kuma a ƙara miki. gaskiya ne. to kin ga inda wata matsala take kara fitowa mm. idan mace ta shigo idan Allah ya kawo ya buɗa kamar yadda ta faɗa ai ko mace da arzikin ta take zuwa mm. to idan Allah ya buɗa wa mijin idan a da baya da shi sosai misali Allah ya buɗa masa to lokacin fagori zai zo mm. a ah, ai da mun ka aure mai kashin tsiya mm. ta yaya zaka kai arziki ai yanzu ne zaka yi arziki kuma kin gane ko to irin wa'annan matsalolin ina tabbatar miki kamar yadda na faɗa kamar yadda kuma suke sake maimaita laifin dai har yanzu yana nan gurin matan da za su shigo daga baya ba ainihin uwar gidan ba tunda kowace macen mm. tana da kishi babu wata mata da ba ta da kishi amma mai munin kishi to ba ayyawa nan. akwai ni kawata da na sani da aka yi mata amarya to ka saba kin ga gidanka lokacin da kai sai miji ka kuma kin san mata uwar gida matan farin tana tausaya ma miji eh, saboda tare kamar za ta ga mijin kamar Hassan da Usaini da suke da mm, dan da ne mai da shi ne za ta mai da shi to za ki ga tana da zafin duk wani abu nashi a albazarantar su kuma 'ya'yan yanzu annibasaranci mm, da ƙarya da nuna da ƙarya da nuna wane ne sai ki ga in ta aka irin ka dan wani abu sai ha da fa ba ba inda ana haka ai da ba za ki zo ki tarar ba sai ki ji ta ce eh to yanzu da aka zo din dole a yi kaza kaza ki ga su kuma mazan wani lokaci su kuma mazan su ma suna biya ma mata wani lokaci su ma mazan kyale su kawai mm, mm, muna da tare da su ne amma kyale su su za su ja sai ki ga namiji ya zauna ya gwasa da ko kuma ki ga namiji tsofai da Allah me zai hana ki ji haushi namiji tsofai tsofai da kai shekara tare da shi ga ƴan ka ga ki da hadda jikoki mm. sai ga namiji ya koma sakare yana bin yarinya karama to an ce ba sa tsufa a namiji na tsufa mm. a shi kenan da kishin ne yake tuko ku ya dawo sabo kuna jin me zai sa shi ya zo ya dan rayuwansa eh, to ai shi rayuwar shi ne ai a hana shi rayuwan ba mm. zai yi rayuwan amma kai ya koma ya rika sakarci da abubuwan yana biye ma yarinya karama sai ki ga ya fito ki ga yana yarinya karama tana tsikarin shi a tsakar gida gaban ƴaƴan shi suna ruga da gudu suna ruga da gudu suna wane ne kin ga mm. sunan da da kai kana kira baban wane baban wane mm. amma sai ki ga an zo ana wani dalan eh, hali ya toho yana ba ta fula tana ba shi to kin gani akwai wanda ni na sani wallahi kwanan nan akai suna da ta haihu sai ta ce ita ma dole sai da alƙa cewa sunan baban ta ita ma me yasa za a ce sunan baban dan uwar eh, shine uwar miji ta mm. kashe wannan wutan sai ta ce in kika kwantar da hankalinki dukkan a hawar da zaki haihu na ma wata wani zai ce mishi baban wani baban wani mm. wa'annan da aka tare su ba ƴaƴa bane mm. to ita a'a tana son gaba ɗaya a tura ai baban wani da ake saba kiran shi sai kiga an dauko gumin wani suna ana kiran shi saboda da daban bancin inda abin nan tun da ya taso a baban abin sai a bashi a baban abin shi to zama dole a canza mu miji suna gaskiyan magana to so ne fa ya kawo mu duniyar nan fa in ba so na bakin bature yace it is love that makes the world go round hmm. dole ne in ce mishi honey in ce mishi darling in bashi fure mu yi tsalle tsalle so ne wallahi to to kike mu rika daka muna fada muna eh. muna damba cewa eh. a ah, wallahi dole a jiya jiya ne yau yau kuma ne to hmm. kuma <laughs> <laughs> wato wannan al'amarin naku wannan al'amarin naku lallai al'amari ne azima hmm. wato ina tabbatar miki da cewar kin ga wa'annan na biyan eh. ko ta uku nan mai zuwa hmm. to tafi uwar gida kishi Allah kuma kuna sana kuke dai a muna sani to ai bari ki zinga miki wani abu shi kamar yadda na faɗa miki namiji yana bukata yadda kika san kwai haka yake yana buƙatar kula kin san ai zuciya ba kashi bace ba hmm. duk lokacin da mace za ta nuna masa kisisina hmm. wallahi akwai wadda ba ta son mijin yadda ya kamata saboda tana ganin ya mata tsufa amma dan ta takura uwar gidan hmm. ta munana mata ta musguna mata ta sa ta ji ta tsane ta a zuciya ko kuma ta sa ya je ta ji ya tsane ta a cikin zuciyar shi wallahi sai ta yi duk abin da za ta dada masa haka aure ta ma sai munafunci ne kenan ta tare yake da munafunci duk inda kishi yake tafiya sa da munafunci Allah ya shirye mu amin Allah kuma ya sa a gane wani kira za ku yi ke <laughs> lokaci ba zai ba mu ba Usman da ba ba kiran da za su je wuce mu kwashi dariya mu tukuna wai kashi wai wai kishi ma dai eh, munafunci eh wannan baka tsina dan uwan ku ai <laughs> wai ai biki ta ban dariya wai to eh. shi mai hada fadan gaba eh, ɗaya baki ji wata dariya da ya taba sawa ba eh wata dariya boss da <laughs> Usman da kowane labari da ji ko da gaske ne koko ya faru koko ƙarya ne wai wata amarya ce aka yi mata mm. wata uwa gida ce aka yi mata amarya amarya ta zo yau ta sa ƙananan kaya uwa gida ta mm. nemo kamar da aka ce suna ruga da gudu Eh. <laughs> da abin da amarya ta yi kawai nan sai amarya ta dauki abun wanke mota sai dai ta fara wanke mota uwar gida sai kawai ta rufe ta da bugu. To me faru? Wai da mugu abu shi <laughs> irin ta yi kwaikwai ta yi eh, kwaikwai. Eh, ta rasa irin wai wanke mota da bugu. ina ta taɓa ganin mace da wanke mota an gwada kilibi. In ba muna hutu ba in ji Kabiru. <laughs> <laughs> to to ai amma dai abin da yake faruwa shine kamar yadda suke faɗa kishi halitta ne to amma mm. ai akwai lafiyayyen kishi mm. akwai kuma mugun kishi kuma Usman wani abin eh. mamaki yawancin masu sauraron mu a mm. shafin Facebook za ka ga da Twitter na duk yawanci cewa suka yi eh, gida na da eh, ina ganin masu mata ɗaya ne to bari ki bari ki jima wani da ya ja hankali na ai wannan at Mansas yace a Twitter kenan a Twitter kenan yace in amarya na da kishi to me ya kai ta auren mijin wata kuma da gaske ne a to kika sani ko bajinta ne ta ce bari in kwace shi na eh, fi eh, kishi gaske ne Usman kana da kishi me bace saurin ganin shi bane kila kila bace saurin ganin shi bane ana magana wai ai uwar gida mm. ba ta san wace ta shigo to ai Usman amaran mm. zamani sai an gani da tunanin su shiga safar da ta uwar gida eh to to ga ga at malam underscore nasir yace a ba shakka uwar gida domin ita ke ganin an zo wato ba shakka uwar gida ta fi kishi domin ita mm. take ganin an zo an aure mata miji. Mm. Haka ne gaskiya. To eh, to sai sai akwai Hajja Fatima kar a yi ba matan. Eh. Eh, ta ce uwar gida ta fi kishi saboda tana ganin wata ta kwace mata miji. Abin yana kona mata rai sosai amma duk da haka ana samun amarya mai zafin kishi fiye da uwar gidan ma wani lokaci dan kishi halitta ne kowa da irin nashi ni in aka auna su a sikeli ina ga daidai za su zo su ba wanda ya fi wani kishi kowa na da irin nashi in ka auna kowa na da irin nashi Safina to ya kamata ki tuntuɓo mana na maza mu ba ma kishi ne a'a maza na da kishi wai kuma mace wai mun kuma dai kawai mata mu kaurin eh. suna muka fi amma tsananin tsananin tsananin kishi Allah yana ga maza baka ji wani abin da ke cewa ba wai wallahi inda maza ake ma kishi ya wai da kullun sai ya sheme amare <laughs> mako mai zuwa mako mai zuwa ai zaki karkare mana wannan kai <laughs> eh, Eh, taɓo shi can sama. Za mu taɓo shi gaskiya eh. kam insha Allah. To duka duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau yanzu a madadin Usman Ahmad da kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu na yau Rob Macklin da Hafsat Maina Muhammad ta haɗa mana ku a Facebook Live. Ni Safina ta sada su dangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ku huta lafiya. yau da shirin su BOA ba sa daina kwalliyar amurka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba a ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba